yayin da hankula suka fara kwantawa a yankunan da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa yanzu haka al'ummomin yankunan sun fara shirye-shiryen zaɓe kamar yadda rahotanni suka tabbatar kawo yanzu an kwato daukacin manyan garuruwan da ke hannun mayakan na Boko Haram a jihar Adamawa lamarin da ya sa al'ummomin yankin cikin farin ciki tare kuma da ɗaura mara shiga zaɓe kamar yadda wannan ɗan asalin garin Michika ke cewa sunana Emmanuel Kwake so yanzu dai gaskiya an kori waɗannan mutane sai abokin zaɓe tun an koya su e to sai dai ko yanzu ya zamana cewa hukumar zaɓe ta shirya ta san yadda za ta yi dai ta je ta shirya inda za a yi zaɓuka su ma 'yan takara a yankunan da kwatun na can na daura damara. sunana na farko umar duhu wadda yake neman takarar wakiltar Madagamcika eh, madagali a majalisar wakilai mu da aka kore mu nan muna mafaka yawancin mu a yola kuma katunan zaɓe da aka ba aka raba kwanan dindindin mutane su karɓa kusan kashi casa'in da biyar zuwa ɗari a cikin katunan da aka duka so wannan ya nuna mutane cewa a shi a shirye muke mu shiga zaɓe kuma muna nan kai tsaye durar da aka kawo aka sa sabuwar ranar za zaben nan za mu fita kuma da kurkutar mu tabbata mun zaɓi canji To ko mai shugaban yankunan ke cewa ne game da masu kiraye-kirayen cewa kada su shiga zabe? rabu Adamu Kamale shi ke wakiltar mazabar Micika a majalisar dokokin jihar Adamawan. Koya wahala mu dole muna da muna hanga gaba. Me zai faru da mu shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku zuwa hudu mai zuwa. Dole mu yi tunani akai. Domin in mu ce ba za mu yi zaɓe ba ko kuwa in mu ce ba ma cikin Najeriya muna da wani kasa ne? A ba mu da wani kasa. So sabil da haka dukkan mutane mu da ciwon da suke da shi su yi hakuri, su fita, su zaɓi shugabanni kuma wanda ya dace wanda zai iya san damuwansu wanda kuma zai san magani damuwansu so su zabe irwa na shugabanni domin su ne za su iya tallafa mana nan da shekara daya zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu Batu matsalar tsaro dai a jihohin Gombe Yobe Borno da kuma jihar Adamawa su ne ma dalilan da suka saka dage zabe a watan jiya to ko me hukumomin zabe ke yi a waɗannan jihohi barista Kasim gana dam da ke zama kwamishinan hukumar zabe a INEC a jihar Gombe ya ma bayyana irin nasarorin da suka samu kawo yanzu raba zaɓe alhamdulillah muna cikin na gaba ma a kasan gaba da sun da mun samu mun rabar wajen 95 a cikin kashi kaga alhamdulillah mun rabar kuma amma dai akwai har yanzu dai wanda suka saura da muke jira a kawo shi daga Abuja sai mu je mu raba mutanen da ba a samu an mu su kati su da farko yanzu za mu je mu ba su insha Allah kamar a jihar Gombe kamar a wasu kananan hukumomi ne kawo yanzu ko wanda ya fi yawa wanda ba su karba ba wato abubuwa wake jihar gombe ne wato cikin garin gombe shine yake da yawan kaci wanda ba karɓa muna da kaci kamar dubu talatin da har yanzu ba karɓa ba amma dai har yanzu dai yanzu niyan mu shine sake fara zuwa kanan shi mazaɓan sake rabarwa samun karɓa yanzu shine abin da yake ciki cikin garin gombe ne wato abubuwa wake ya yafi kowanne yawa da shi da kuma ako kasan kuma ko da su ne suka fi girma a cikin suna cikin manyan lokacin na masu kuriyoyi da yawa. shi da gwamnan jihar adama mr balajar gilari na matutiyar samun nasara ne a yaƙi da masu tada kirba na boko haram da ya ce gwamnatinsa ta yi ko ba ka so na dai zaka biya ba mini mun kore su to ba haka bane in ba zaman lafiya akwai maganar zaɓe ne to waɗanda suke ce mu ban ba aiki da muka yi to za mu sa mutane yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yayin da ma babban zaben ke kara matsowa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya